a jiya da misalin karfe 8 na dare ne dai wasu mara da ake zan cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kai hari kan wani bangare na sansanin 'yan gudun hijira da ke dalori da kuma wasu kauyuka guda hudu da ke kewaye da wannan sansanin 'yan gudun hijiran inda har ya sanadiyar mutuwar mutane shida wannan hari da na daren jiyan ya shafi ƙauyen kofa da malamti da gomari da kuma ƙauyen gwazari da dukkaninsu ke dab da shiga garin maiduguri da ma wani bangare da sansanonin yan gudun hijira da ake kira da lori camp inda aka dinga cillawa waɗannan ƙauyuka wuta da kwashe kayayyakin abinci yayin da mutanen da ke wannan ƙauye da ma sansanonin yan gudun gijiran suka dinga neman mafaka a wata sanarwa da coordinator shirin arewa maso gabacin najeriya na hukumar samar da agajin gaggawa ta kasar wato alhaji bashir garga ya aike wa manema labarai ta hanyar sadarwar nan na whatsapp ya ce waɗannan mahara sun shigo ne ta daji kuma sun shigo da wasu motoci guda hudu tare da babura da dama inda suka dinga kai hare-hare kan mazauna waɗannan ƙauyuka da ma wannan bangare na sansanonin 'yan wuri jiran da ake kira da lori kuma suka dinga cillawa gidajen mutanen wuta inda sanyin safiya ne dai muka zarci waɗannan ƙauyuka wanda ba su da nisa da babban birnin garin maidugurin inda muka gani ma idanunmu irin asaran da aka yi na gidaje da aka cillawa wuta da wasu mutane da dabbobi da aka dinga cillawa wuta ga ma irin abin da wasu mazauna waɗannan wuraren ke cewa sunana bulama abbas abba marimti asali ni ne bulaman garin to kaga gaskiya ba mu da jama'an tsaro kuma yawanci kawai allah da ya kiyaye kaga kuma duk da haka mun samu hazari da mun samu kuma hallakawa rarruka kuma da asara ba kaɗan ba kazan mu mun ka tashi sallan abu sallan isha'i wannan daga muka fita ba mu samu shigowa gida ba sai da daga lilifetu kuma muka muka bar garin mu gaskiya mun samu matsala sosai gaskiya gwamnati ya kamata ya tosaya mana ya yi mana wani abu akai mun kai mu da mutane kan mu nan za kai mutane dubu ishirin kuma muna cikin kunci mutane mutane ni a gari na mutane takwas suka rasa rayuwarsu amma dabbobi da Eh, kadaransu iyakarin ba mu san sa ba gidaje zai kai gidaje ɗari biyu haka sunana muhammad zarimi a nan gaba ba za mu ya zama a garin ba akwai mutanen da suka rasa rayuka su a cikin ruwa mutanen da sun mutu ba mu san adadin su ba amma wanda muka gani yanzu akan idan mu mutane takwas saboda haka gwamnati ya tashi ya taimaka mana ya mana wani abakan wannan ba in ba ka ba yanzu wani ko rigan jikin shi babu ya fita wani ko takalmi babu wani ba shi da a cikin gida daya mutum daya maman shi babu baban shi babu yaran shi uku duka da almajin shi guda mutum daya gidansu duk babu abu ya kurmushe gaba daya mutane biyar wani duk wuta ne ya kone su mutane sauran an kashe su ne sauran wanda suka mutu a cikin ruwan nan gaba ne za mu san ya sai dai duk kokarin da muka yi na jin ta bangaren jami'an tsaro musamman ma jami'an soja game da wannan hari da aka kai har zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayani da muka samu daga wurin nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya